ta ranar juma'a 17 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka koma shi madina yau shekara dubu kenan da 428 idan jama'a ba su manta ba karatun wannan littafi da muke muna cikin tattauna da malin akan matsaloli akwatin da tabarruji ke jawo ba mun karanta zuwa ta bakwai wadda ya ce mana a tabarruju mai sunanin yahudi wa nasara a jiya watan ɗabi'u ne da al'adu tabarruji na yahuda da kiristoci yau kuma ga ajiyar mun shiga gaba ta takwas da malai nuna mana cewa raunin al'umma cuta ce rashin lafiya tabarruji kuma ɗaya ne daga cikin abubuwan da ke kawo watan shi wannan cuta ɗin mala ya ce fitintunu ko fitina ta tabarruji ta daɗe tana kunno kai zamani bayan zamani kankanin lokuta da dama na tarihin musulunci sai dai wannan fitintunu ba su samu damar yaduwa ba cikin al'umma sai da aka shiga halin rauni na al'umman musulunci da kuma rushewar gwamnatoci da tsarurruka da mutanen da suke musulmi suka yi sakaci suka ruguje a ƙasashe kamar da ya watan yakin soja da aka yi na duniya ɗin nan wanda ne misali mafi kusa da kuma watan misalin da ya fi kusa gaba gare mu tunda shi wannan ɗan misra ne ya ce wannan harin da watan faransa ta kai musu watan ta yi musu mulkin mallaka na daga abin da ya taimaka wurin watan sanya mutanen misra su bayyana tabarruji wani misali daban da mala ya kawo to shine gazul fikir minar dakhil watan yaƙar tunanin mutane da aka yi yaƙi na cikin gida ala yadi a'da umma al-muslima ta hannun makiya musulunci makiya al'ummar musulunci kamar dai a to wannan jiya wanda ya saurare mu na ce a nan misra to ah, wancan na sama ne hamalatul faransiya din nan ne illar da suka yi wa misra amma wannan a taturop nan ai kasar turkiya kenan an gane kasar turki an gane ko to su kuma kun ga gazul fikiri aka yi musu bata musu tunani aka yi kun san yahuda a yau sun ce watan sun fahimci yaƙi da makami to bai fiye musu amfanin da suke so ba fiye da yaƙar tunani da suke na mutane shi yasa duk ƙasar da suka shiga sai su tsara abin da zai ruguza ƙasar nan da shekara ɗari kuma sai su ta bin matakin shi cikin haƙuri lokacin da aka zo da boko ƙasar nan da musulmin ƙasar nan sun san haka boko za ta mai da mutane su zama fitsararru wasu to a lokacin nan wallahi da duk faɗakarwar da ake da wani ba zai yadda 'ya'yan shi ba to amma haka aka yi ta yaudarar mutane aka yi ta nuna musu aka yi ta nuna musu duk abin da yanzu ka je ga saminu ni kano su sardauna su ta fawa balewa da rigarsu ta mutunci da komai suke zuwa to amma da aka fara da su saboda idan ba a basu a haka ba to mutanen kasar ba za su fahimta ba sai aka ɗebo yara ƙanana irin su wannan kwaɗon na sokoto abubakar alaji sai aka kai su gidan sarauniyar ingila an gane ku da aka kai su gidan sarauniyar ingila can te tarbiyyarsu to su ne tun da suka zo ƙasar nan dama da court ba su san shiga ta mutunci ba kun gane ku to yanzu waɗannan ‘ya'yansu kuma sun fi su lalacewa to 'ya'yan waɗannan lalatattun kuma sai sun fi su lalacewa to kun ga yadda suka shirya dabara to amma musulmi a yau ba ruwansu to kun ga wannan ataturk ɗin shine wanda aka yi amfani da shi a ƙasar turkiya sai da ƙasar turkiya suke jin wai su yanzu kun gane su turawa ne yanzu suna son a fitar da su a cikin jeren giyar al'umma su yanzu turawa ne kuma har yau duk wanda ke jin labarin duniya ya san turawa sun iya da a yi rijistan mutanen turki a matsayin turawa su kuma sun dagi saboda haka lokacin ba rigimar da mutanen turkiya ba su yi ba babu mutunci da ba su ci ba na dimmacin da ke sa hijabi duk wanda zai tsayar da gemu za su ci mutuncin shi duk wanda zai yi shiga te kama da addini to wannan ya kaɗi sai sun kashe shi me yasa wai su suna ganin suna son ne a sasu yanzu su ma cikin jeren giyar ƙasashen turawa a duniya shi sa za ka ga a duniya babu ƙasar da ke da awar musulunci inda jahilci ya mata katutu kamar Turkiyya. in kana neman jahilai tsura kun san kuma ƙasar turki ta taɓa cin ƙasar yankin saudiya fa akwai lokacin da su suke mulkin saudiya kamun sarki su'ud lokacin ƙasar hannunsu take shine ka ji ɗariƙa ta yi katutu a lokacin saudiya da mazahib lokacin ba a aƙida ko ɗigo ta musulunci a ƙasar an manta da ita sai da sarki su'ud ya zo suka haɗa kai babansu can suka haɗa kai baban sarki su'ud kenan suka samu suka haɗa kai da su muhammadu bin abdulwahab da ya zo yana da'awa shine wannan kafircin da ake yi dafa aka aba liman hudu ake yi duk sanda aka ji arfa ko aka je wani juma'a ko abin da ya kama da liman ɗaya zai tsaya a gabas ɗaya a kudu ɗaya a yamma da ka'aba kowa zai tsaya a gefe ɗaya na ka'aba a wannan lokacin wannan ɗan malikiya wannan ɗan hanafiya wannan ɗan shafi'iya wannan ɗan hambaliya duk mazhabar da kake bi ka zo ka tsaya a sun rarraba kan musulmi mutanen turkiya sun wulaƙanta musulmi sun ci mutuncin addinin musulunci kuma har yau in ka je aikin haji za ka ga ba waɗanda ba su da tsari kamar su in ka gansu su ba turawa ba su ba musulmi ba haka ne za ka gansu duk littattafai da za ka ga sun ana turuwa daga kasashen waje zuwa ƙasar nan waɗanda ke ɗauke da miyagun aƙidu na ɗariƙa to za ga daga turkiya su ne za ka gaba su fita ka'aba da gaba su juya su bata baya an gane da su da wasu yankin kasashen afghanistan irin su chechenia ko azerbaijan za ka ga irin irinsu su ne idan suka gama ɗawaful wada'i sai su ta tafiya da baya da baya su ta taka mutane wai ba za su juya ma ka'aba baya ba saboda jahilci to su ne su ataturk shi aka yi amfani da shi an gane a ƙasar turkiya ga nan yanzu ba wani kufe na musulunci a wurin ba wata alama za ka ga gaba ɗaya mutanen turkiya in suka je filin aiki haji ba za ka ga ƙwara ɗaya da gimu ba duk za a ga shiga su kuma kamar ta tura ko ba tura bane fa wai su dole su tura ne kuma tura sun kiyarda har yau bature ya kiyarda a yi rijista turkiya a cikin jeren giyar kasashen tura amma kuma su har yanzu wai su tura ne su dole sai an sa su kun gane ko allah kyauta to da kuma wani wanda ba shi a tatorok din ba cikin sauran ɗawagitai miyagun azzalumai cikin shugabanni da masu tunani na zama don ruguza addini mala ya ce wala ya zalu ahul kitab kiristoci da yahuda ba su gushe ba khasatan yahud musamman ma da yahudu ba su gushe ba yi haridun mara suna ta kwadaitar da yamaci suna ta ziga yamaci alat hattuki a kan keta alfarman nan ta hijabi wata da kuma caɓa ado ta fita maza na kallanta a haka ba yahudu donama kage yahudan ƙasar donama ma awwalu man hawala nas alhijab su ne waɗanda suka fara aikin cire ma ya mace hijabi fil wilayatil islamiyya a ƙasashen musulunci gairar arabiya wanda ba na larabawa ba min zalika ma hadasa fi madinati salonik daga irin waɗannan matsaloli da suka faru na tuɓewa ya hijabi a ƙasashen musulmi da ba na larabawa ba akwai abin da ya faru a babban birnin sako salonik an gane ko muqarra tajammu'ihim fi ami watan a nan wurin taron su da suka yi a wata shekara 19 14 kenan ko wannan watan watan ta masihiya min tanzimihim na zama da suka yi na wani tsari li hablil layl wani tsari ne suka zauna suka yi a wani night party da suka shirya shine taro na dare na party shine haflu aiko wa qadista da nisa al-yahudiyya sun gayyaci sun kirayi wasu cikin mata waɗanda suke yahudawa ya hamilna asma'an islamiyya wanda suka sassa wa suna na musulunci su matan yahudawan da suka kwaso surun wannan fatin night party da aka yi sai suka kwaso mata yahuda duk sai suka sa musu sunayen musulmi kun gane ko wannan aisha wannan hafsa wannan safiya sunaye da kaji na musulmi amma yahuda ne da hijabi da komai liyakumna bitamzikil hijab don su tsaya a wurin wannan fatin sai ana cikin yi sai duk siyayya gama kansu hijaban da ke jikinsu su ce wannan ai takura ne wannan ai matsawa mace ne shi kenan kuma dama gashi shi an gayyaci mutane da yawa sun zo kallon fatin ala khashabatil masrah amaman nas akan wannan katakon da ake yi an gane a gaban mutane na wannan filin taron e wannan stage ne an gane wannan dan dandamali da ake yi a ja labule haka sai sun gama shiri za su fara fati a jaye shi to wannan katako wannan stage din an gane ko to shine ala khashbatil masra a wannan stage da ake yi an gane na almasra na filin taron amaman nasu a gaban mutane sai suka ce sai su cire hijabin an gane su kyakke ta kawai su ce wannan ai matsawa ne wannan takura mace ce walakin nan hukuma sai dai mahukuntan kasar hukumar kasar a lokacin mana at hadal haf sai da ta gane matsalar sai ta hana kamar yadda msa suka yi a da suka gane abin nan bala'i zai jawa a biyu bala'in da sai nan da shekara ɗari hala kuma ya damu mutane to sai allah ya sa matasan nan na mss suka tsaya tsayin daka ba su kula da za a kore su ba a'a sun wa allah abinda za su iya ba su kula da za a ce wani ya maimaita shekara ba a'a sun ma allah abinda za su iya kuma shi zai iya musu sauran an gane ko allah kyauta la tuthira awadif musulmi saboda kada watan wannan ya motsar da watan sha'awoyi da tunani na sha'awa na musulmi to kun ji yadda suka yi to kuma kowa kaga haka san ya shirya da zai a ƙasar nan shekara uku da suka wuce ya je ya gayyato wannan taron sarauniya kyau da an yi shi ko da yanzu Allah kaɗai san iya abin da ke damun mutane a ƙasar musulmi e kuma a watan azumi wa kada waqafatil asabi'u salibiyya was sahayuniyya tuharriku a min min wara'i ko sitarin wa ahyanan iyanan bayanan to hannayen kiristoci dai da yahudu watan ta tsayu an gane ku tana motsar da ma'aikatanta a su bayan watan wannan sutura na 'ya'ya mata wani lokaci ma a fili a bayyane watan sai sun ga sun tuɓe musu wannan sutura ta musulunci mala ya ce na an yi tufi unurallah bi afwahihim za ga suna ta nufi sai sun dishe hasken Allah da bakunansu su ta ziga mata wa ya amma Allah fa ya ƙi yadda illa an yutimma nurahu yanzu ku dibi tsarin da yahuda suka yi ma najeriya shekara hamsin zuwa yanzu da suka wuce an gane gade musulmi amma ba su san ma yi hijabi ba yanzu ka je kano kai kallo sai ka ga mafi yawan mata yanzu a wasu wurare a kano sai ga kawai gyalaske sawa za su yi bala'in ado kuma sai su yafa gini kun gane wannan to wallahi tallahi tsari yahudu sun ce nasara kansu to amma waye aballahu illa an yi timma idan ka zo zariya kuma sai ranka ya fari idan ka je kaduna kuma sai ranka ya fari yanzu a korin da abuja in ka gani sai ranka ya fari kuma ba haka suka so ba yarinya ce za ka gani 'yar shekara sha biyu sha uku sha hudu amma sai ka ganta da safa kafa da safa hannu da na hijabi da niƙari an gane ko wawayen iyaye sai su rinka cewa 'ya'yansu to maganin da za a yi ku samu miji fa'ili kullu saqidatun laƙin. abinda ba ku gane ba ku iyaye yadda ku iyaye kuke ganin akwai dan iskan da sai ya gama ci ta shiga iskanci ne zai so ce aure ta akwai kuma mutumin kirkin da sai in ya ga yarinya ta yi irin wannan shigar shi kuma irin ta yake so ya gani a uku ba shi kenan ba ayal khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat a da kuke ganin yaran nan sai sun yi shiga ta iskanci ne za su samu manema ko to 'yan iska irinsu za su musu nemi su waɗanda ba 'yan arziki ba ne to haka nan mutumin kirki irin wannan shiga ta mutunci ta kirki ita yake so ya gama ta tayi don dama asali mutumin kirki shi ba kyau yake kallo ba ba sura yake kallo ba ɗabi'a yake kallo da addini wace ce za ta taimaka mai in ya aure ta akan bin Allah to ta ishe shi kawai an gane ko wanda kuma fati yake so ya rinka zuwa da matar shi to kaga wannan sai ne mai kyau sai ne mai sura ko ba haka ba amma wanda so yake wanda so yake da za ta taimaka mai wurin bin Allah to shi ba ruwan shi wace ce mai addini mai ɗabi'a to wannan ita ce asalin abin masa don kuma tana da kyau wannan karin abu ne amma dai ba shi ne matsalar shi ba shi a rayuwa wannan kyan ba shi ne asalin matsalarsa ba ba kuma cewa aka yi kar mutum ya auri mai kyau amma dai kyau ba shi ne matsalar mutumin kirki ba shi addini da kyakkyawar ɗabi'a shi ne tasa matsalar shi wawa ko kyau shi ne matsalar shi Allah kyauta wa ya ballahu Allah ya ki yarda jama'a illa an yutimma nurahu sai Allah ya cika hasken shi a duniya an gane ko Allah ya ki yarda sai ya cika hasken shi yanzu ka je Nijar kai kallo sai ga 'yan mata da niƙabi da hijabi idan ka je Legas haka za ka gani in ka je Ibadan za ka ga 'yan uwa yara bayan in ka je in ka je in ka je in ka je fatakol sai kaga haka zaka ga wasu musulmi yan kabilun wurin da niƙabansu da hijabansu zumbula zumbula in ka je ogun state haka in ka je ilura haka in ka je cikin mina haka ga nan allah yana ta gyaggyara abubuwan da kaɗan da kaɗan wa ya ballahu illa an yi timma ai bature bai so a yau ya ga wani dan musulmi matashi da gemu ba bai so ya ga wani daga lallan wando ba da nufin addini ka shiga jami'a kai kallo za ka ga 'yan iskan 'yan jami'a sun sa wando iya rabin kori na gayu za su zo su wuce sun bagge mu na gayu amma ba mai sa musu iru da ba da nufin addini su kai ba amma kai yanzu sa dan ka iya rabin kori barge mu da nufin addini ka ga yadda za a sama ido an gane ko ga sunan za ku ta gani cikin jami'o'i yara 'yan iska yanzu suna barin gemu to amma da yake gemun an san na iskanci ne ba ma wanda ya damu suna ɗaga lawando yanzu a kowandan da ake yi tsada gari shi kuma ya rabin ƙori ne amma ba wanda ya damu saboda ai ba da nufin addini suka yi ba kun gane amma kai da za ka ɗinka ɗan madina iya rabin ƙori to yanzu kai haɗari ne yanzu kai matsala ne kawai kai bai kamata a rinka ganin ka ba an gane ko saboda haka musulmi sai ya kiyaye musulmi sai ya dau mataki musulmi sai ya tsaya akan addininsa to Allah da ya ce sai ya cika haskensa walau karihal kafiruna ko da kafirai ba su so eh ko ba su so Allah ya ce sai ya cika hasken shi to kuma Allah zai cika hasken addininsa ne ta hanyar mu mu musulmi da muke ganin mana da kishi na addini an gane ka zama musulmi a duk inda kake a duk inda ka samu kanka a duk yanda kake an gane Allah kyauta wa ma tazir rasul min tashabbuh bil kuffar tare da tsoratarwa da jan kunnen manzan Allah daga kamanta kai da kafirai wasu loki subulihim da kuma bin hanyoyin rayuwarsu an gane ko ku karanta wancan littafi na ibn taimiyya iqtida usrat mustaqim mukhalafati ashabil jahim ko ko tafiya ce kake kaga arna haka suke saba kakai irin tasu in kaga yin iska na tafiya iri kaza can za ka yi ya kamar za Allah ba abin da ya hada shi da yahudu an gane ko amma yanzu shiga jami'a sai ga dan musulmi ya karkata kafada yana tafiya kawai yana sama yana ƙasa to kai musulmi karka yadda kai haka saba musu wurin sa wanduna in ka ga wandunan nan irin nasu ne ka saba karkasa shi in ka ga rigunan nan irin nasu ne karkasa askin nan irin nasu ne karkai an gane ko to wannan da gaske kenan kake yi eh za a haɗa kai da kai a goyi bayan annabi a ci nasara fi majalil mar'a ko da kuma bin hanyoyinsu hasatan musamman ma fi majalil mar'a a fagen mace illa anna aglabal musulmin sai dai galibin musulmi a yau khalafu ta tahzir jama'a galibin musulmi sun saba mu wannan jan kunne da tsawatarwar da annabi an gane ku yanzu nan in an tashi ka je layanku ko gidanku ma kai sensus ka gani game da kamantuwa da kafirai da kuma bin tsarin hanyoyin gudanar da rayuwa irin tasu ka gani a galabin mutanen gidanku anya tsawatarwar da annabi akan haka ba saba mata ba kuwa ka duba layin ka duba ungoku wata haƙaƙat nubu'atu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallam wallahi kun ga annabtar manzon Allah ta zama gaskiya ta tabbata kenan kun gane ko annabtar annabi ta tabbata gaskiya ce saboda ai annabi ne ce la tattabi anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin annabi ya ce wallahi ku dinnan mutanen cikin musulunci sai kurin bin hanyoyin yahudawa wurin rayuwa da kiristoci shibiran shibiran tuka bayan tuka duk inda suka yi tuka ɗaya za ku biyo bayan tasu wa zira'an bi zira'in hakanan zira'i da sun gama shi za ku ɗora naku ne step by step duk inda suka daga kafa sai ku aje takurun an gane wa in dakhalu hujra dubbin juhra dubbin ko hatta law dakhalu juhra dubbin har dai da za su je su shiga ramin kurege latabi'tumu wallahi sai kun bi su kun san ramin kuregen wani malami ya ce shine irin kayayyakin nan da ake sawa yanzu ka diba ka ga wata 'yar musulma in ta zo wucewa kai siket ɗin da ke jikinta sai ka ce ka to wai telan a jikinta ya ɗinka koya aka yi ta sa ai ka ga mai kuregi sai shi ɗan haka za a gan shi amma sai ka rasa ta ya ake yake kurɗewa shi to ya haka ne yanzu wani yaron in ya sako wani kayan sai ka gaya aka yi sa su kun ai waɗannan anwa waɗannan nau'ukan kayan sawan ai da su ake da za su je su shiga irinsu to sai an samu wasu cikin musulmi sun bi su yanzu akwai siket ɗin da yarinya ko rigar da yarinya musulma in za ta sa wallahi sai an taimaka mata wallahi billahi sai an taimaka mata kuma su mata sun san wannan idan ta zo cire wannan siket ɗin ko rigar wala sai ta miƙe a ƙasa ƙannanta sai sun taimaka mata ai ta ja a hankali ana jawo shi ana jawo shi yasa irin wannan kayan ba a mai sawa biyar dole ya yagi tunda za ka ga kamar a jikinta aka ɗinka ya matse ta mummunan matsewa ta yadda za ka yi ta tunanin to ya aka yi shiga jikinta to yahudi in sun ɗinka irin wannan sun sa sai an samu wasu cikin musulmi sun shiga cikin irin kayan kila sahabbai suka ce al yahudu wan nasara wai kana nufin yahudu da kiristoci kala ya ce faman to wa nake nufi in ba su ba ai da su nake wa ma ashbaha haula illa tiyatana al yahuda wan nasara dan Allah menene ya fi kama da irin waɗannan matan a yau waɗanda suke biye ma yahudu da kiristoci sai Allah suka je suna saba ma Allah wa rasulahu da manzansa bi ha'ula il da irin yanda suke koyi da waɗannan yahudawa wal magdubu alaihim waɗanda Allah ya fushi da su alladhi qabalu amra Allah bi qawlihim waɗanda suka waɗanda suka waɗanda suka fuskanci umarnin da Allah ya musu da ce masa sami'ina an ji abin da ka ce Allah sina amma ba za a yi ba ka yi abin da za ka yi don Allah yau menene ya fi yawa irin yadda yawa mutane suke kamanta kansu da irin waɗannan yahudu wanda yahudu su ne da allah ya umarce su sai suka fuskance shi da cewa an ji amma ba za a yi bayi abin da za ka yi yahudu kenan tuba babu an gane ko wa ma ab'aduhunna ko an sabilul mu'mina dan allah me kake gani ya fi nisanta irin waɗannan matan da ke biye mai yahudu da kirista daga hanyoyin mata mumine allati kulna waɗanda suka buɗe baki suka ce hina sami'na amrallah sanda suka ji umarnin Allah Allah ya umarce shi da sanya hijabi da niƙabi da safa hannu da ta ƙafa shiga ta mutunci su sai suka fuskanci Allah da cewa sami'na fana Allah mun ji abin da ka ce kuma mun maɗa mun yi biyayya mun yadda zami shikenan wannan mumina kenan saboda haka ki sani yar uwa musulma ke da kike fita irin wannan ke ma kin ce ma Allah ne ina ba dai ka ce a sa kaya ba an ji wa sai na amma ba za a yi ba kai abin za ka yi a aikace ke kin gaya ma Allah ba za ki ba yi abin zai su kuma da baki sun buɗe sun faɗa ke kuma a aikace kin faɗa kin nuna kin yadda ƙalallahu ta'ala Allah ya ce wa mai shaƙiƙin rasula duk wanda ya saba annabi muhammadu min badi ma ta bayyana lahul bayan shirya ta bayyana masa wa yattabi ghaira sabilil mu'minin ya je yana bin wata hanya da ba ta mumine ba to kun ga yanzu masu saba manzon Allah min badi ma ta bayyana lahul huda bayan ga shiga irin ta musulunci hijabi da sauransu ta bayyana gare su haka shari'a ta ce a yi wa yadda kowannen su ya dinga bin ghaira sabilil mu'minina ba hanyar da yan uwanki mumine ke rayuwa ba an gane ko kin daukan makan ki sa wando da eshet ki buɗe gashin kanki ki fito a rinka ganin ki a haka kin ɗauki hanyar da ba ta mumine ba ko kin ko kin ji Aisha na na Aisha haka take kin ji haka na na Khadija take ko kin ji haka Hafsa mata Annabi take atika mata abubakar haka take ummu sulaim haka take rumaisa kin ji kansa kin ji barira kin ji un musulmin. ɗaya daga cikin matan nan na sabai kin ji wata a wadda irin haka take yi to ke kika ɗaukar makanki wannan hanya to kin ba hanyar da ba ta muni ne ba to Allah ya ce wallahi ma ta walla wannan abin da ka kiɗe ba makanki da shi sai mu bakki da shi za mu bacci da wannan abin amma wa nuslihi jahannama duk wanda ya ka ƙarshe za mu ƙona shi da wutar jahannama wasa atmasira to makoma ko ta yi muni abu ya lalace miki an gane ta sai ya ce na tara a tabarruju jahiliyatun khabitha tabarruji dai watan jahiliya ce kuma jahiliyar ma mummuna mara kyawu kun gane ko Kala ta'ala Allah ya ce wa karna fi buyuti kunna mata ku rinka zaman ku a ɗakunan ku ku daina yawan fita wannan Allah ne ya ce haka annabi ya taɓa tambayar na Aisha wai me kike ga yafi zama alkhairi ga ya mace ta ce ni ina ga babu kamar ta lazimci zaman ta a ɗakinta kar ta rinka fita waje tana ganin maza ko maza su ganta duk abin da yake alheri ga ya mace ba kamar ce zamanta a ɗakinta to na ali ya taɓa tambayar yar annabu fatima haka shi ma ko ansa da tabarike ta ce ni ina ga alheri ga ya mace ta zauna a gidan mijinta kattarin kafuta tana ganin maza ko maza na ganin ta to yanzu wani kamun gari ya waye matar shi ta riga shi fita tana kasuwar daka tsalle ko tana kasuwar dandime ko tana kasuwar tudu ko tana kaso kadagi ko soba ko tudu an gane ko allah kyauta to zaman ku dai a ɗakin ku shi ne wa karna fi buyuti kunna ku rinka zama a ɗakunan ku an gane ko yawwa duk wanda ya ce ku fita yau da riu ku da ganin jikinku dama ya kamata ku gane cewa yawace yawace bai dace da jikinku ba ku bar shi dai namiji shi da jikin shi kamar rudi ne to ya fita waje ya je ta garari da gararan ba a gari amma ke ki kalli jikin ki tubus tubus kama da katifa to ya kamata ki rinka zama a gida an gane ko wala tabarrajina Allah ya ce kar ku rinka tabarruji caba ado kuna fita maza na kallon ku suna sha'awa tabarrujal jahiliyatul ula irin cabawar adan jahiliya can ta farko da mata ki an gane ko shi ne yanka karanta malam gumi cikin radul azhari ya ce a daidai wannan a ya ce to wai wannan da allah ya ce jahiliyatul ula to akwai wata jahiliya ne saniya kenan mala ya ce i eh, ya nakalto daga wani ya ce akwai jahiliya saniya jahiliya saniya ita ce a yau a samu wasu musulmi su ɗauko ta su kawo ta yau suna yi ai jahiliyatul ula ta wuce ko to amma yanzu wasu za ka ga san ɗauko ta ga kinan kin ɗauko wannan abin kin dawo da shi to jahiliya saniya kenan to jahiliyatul ula sauƙinta ba wahayi a lokacin ba shari'a Allah bai aiko musu wani ba to ya ce jahiliya saniya ta fi muni domin ita Allah ya aiko da manzo ya nuna yadda za yi su ko lokacin ba wahayi ba